Littafin zaɓin bi? kashi na Zaman Zamansu a wajen, babu jimawa wayan sai da ya bari kan tebur ta fara ringin sai ta kalle shi tukun ta juya ta nufi wurin da wayan ke ba tare da ko ta kalli sikirin ba cikin sauri ta nufi inda yake ta miƙa masa shi kansa ganin sunan mai kiran sai da ya sa shi jin mutuwar jiki cikin rashin kuzari ya ɗauka kiran da salama ko kafin su gaisa tuni muhammad ya ƙara ruɗa shi duk da kasancewarsa soja yadda ta ga yana amsa wayan da sauri ya sa ta kafe shi da ido tana jiran ya iddar sauke wayan a kunnensa ke da wuya tun kafin da kai ga tambayar shi ya mika ya miƙe yana faɗin shi ki shirya mu je kallon rashin fahimta ta bishi da shi kafin ta buɗe ta tana faɗin ina kuma za mu bayan baka ci abinci ba Baby wannan uzurin ya fi karfin na zauna cin abinci yanzu kawai da yake shirya kafin na fito babu musu ta miƙe ta nufi dawo tana tafi tana mita kan an tada ta tsaye cike da jin haushin mai kiran ta sauya kayan jikinta sannan ta janyo hijabin da ke dan hijab don ji take haushin duk ya binne ta ba za ta iya saka fel ba daidai lokacin ta fito ta iske shi a falo yana jiranta da zuwanta ba su tsaya jiran komai ba suka fice sai da ya kulla ko ina tukun suka nufi mota duk abin da yake yana yin sa ne cikin hanzari don ganin sun isa akan lokaci kamar yadda zuciyarsa ke saka mata direct hanyar gida gidan da suka nufa nan take gabanta ya zo faɗuwa suka ci gaba da ƙarfi hali har suka isa gidan ba da ta samu damar tambayarsa ba cikin mota ya mata izinin zama sannan ya saurin yin hanyar da za ta sada shi da falon asusun suna nan ya iske su zaune suna hira ajimal na zaune yana ba da labarin budurwar da ya suna masa dariya shigowarsa da yin sallama ya sa su kallon hanyar kofa cikin mamaki ajimal ya kalle shi da faɗa au dama ka san zaka zo ka fara ta wani ɗaya bai samu damar kula shi ba ya juya ga mama da take kallon sa gani sa ba sai an tambaya ba tabbas duk mai hankali zai fahimci damuwar da yake ta kokarin boyewa ita kanta cikin kiɗewa suka hada ido baki ita da ummi wajen tambayar an yi lafiya ko ajmal dan akmal dan murmushin ya ƙi musu duk ya duk da kwarta musu hankali ba tare ya zauna ba ya kalli mamai cikin tautata kalamai na faɗi mamar da Allah ya ƙure kallon rashin fahimta duka suka bi shi da shi cikin yoyin baki ta fita haƙuri akan mai kuma ɗan sai da ya jimsa na ya kalle ta still ya saki wuce babu kuma kawai fa cewa zan yi zan yi muku na faɗa wa dar za mu je dubi has babu kuma ba kawai fa cewa zan yi muku na faɗa wa dar za mu je dubiya hospital duka kai amma kai kan kai shi shine amma kake neman hudar da mu haka saurin ficewa yi daga falo yana faɗin ummi ina jiran ku a mota girgiza kai kawai tayi tana miƙewa ita ma ba miƙewa tayi ba tare da yi magana ba Ya ji wani ta da nufin shiryawa tafiyar da za cikin ƙanƙanin lokacin suka fito dukansu sauran fitowa onesa ta yi a motar ta koma baya har suka ƙaraso bayan shigar su ta shiga gare da su cikin sakin fuska da suka amsa mata da tsokanar ta kan shiga da ba tuna baki dai-dai tana kallon miro da faɗin bayanin mai hana shi kuma shi ya shiga ɗago ya kalli miro har lokacin bakinta na yadda yake shi ya sake haɗe da tilas ɗinsa kanta ta ɗauke da kallonsa daidai lokacin da ummi ke faɗin to malam mamma mu tafi ko ummi ina jiran wannan mutumin ya fito ka faɗa masa tare za mu tafi har shi in ko kuwa haba ummi yanzu har sai na ce mata da za mu je har shi bayan a gaban sa na faɗa to ai shigen to da ba sai ka faɗa ba sun kai kusan minti goma da fito amma ko inuwa a jimar ba su hango bare kuma shi shi shi ya sa shi fiddo wayarsa yana kiran layinsa yana ɗauka a kamar ya hau faɗi malam ka san fa kai muke jira ka wani shanya daga can ɗayan gefen a jimar ya ni kuma ya za a yi na san kuna jira na bayan ba a faɗa min ba haushi ne ya kama kamar kawai sai hau faɗin idan ka ga dama a yanzu sai ka fito mu tafi yana kawai dan kawai ya kashe waya yana mita dariya ummi ta cikin tsokana take faɗin a to ai dama sai da na tambaye ka ka faɗa masa amma sai ka har sai ka faɗa masa ga irin ta ai kai ma ka san sa amma wani abun sai kai ki faɗa ƙarshe kuma kai ta jin haushi dariya mama ta ita ma tana kallon hanyar sai ɗinsu ta tawa a jima ta cikin takun ƙasaita ya akmal Ajmal da hango cikin takun kasaita ya daɗa ba Akmal haushi amma sai kawai ya danne ya san so yake su haura ta da shi. Yana shigowa mota ya wani batsa yana kallon sai ɗin. Kwafa Akmal ya yi sannan ya tada mota suka ɗauki hanyar General Motor Hospital. Shigar su cikin asibitin bayan ya yi fakin aka kira lambar Muhammad. Ya sanar masa suna cikin asibitin cikin 'yan mintuna ya ce masa yana zuwa nan cikin mota ya bar su shi kuma ya fita yana kallon hanya da jiran ganin ta yadda zai bullo tun daga bangaren babban ɗaki na maza ya hango shi yana towa har ya karo kusa da inda suke har suka yi da juna sannan akmal da leƙa ya musu magana a kan su fito sama amma bata kalli fuskar sa bare har ta iya gane wai a haka suka gaisa daga nan kuma suka ɗauki hanyar da za ta kai su babban ɗaki tafiya suke babu mai cewa komai a haka dai wanda ka kalla a cikin su fuskar sa yanayin da take dauke da shi tabban tiriyar suna biye da shi da tambaya cikin ɗakin marasa lafiyan da ke cikin ɗakin waɗanda gidajen su ke farko suka gaisa sannan suka nufi gado mai lamba goma tun daga suka tsaya a bakin gadon mama take ta kifta ido don son tuna inda ta san fuskar majinyacin duk da yadda halittarsa ta jirkita a daidai lokacin da take kokarin tunawa ya buɗe idanunsa yana fama numfarfashi alamun da ke nuni da yana cikin maiwancin hali shi kansa ita yake kallo kamar yadda ta tsare shi da idanu haka shi ma ya kafa da nata sai dai kallon da suke wa juna ya sa shi ya sha bamban ga mama ba kallon komai take da shi ba illa kallon tsantsan mamaki gare shi shi kuwa kallon tausayin kansa yake da halin da yake ci cikin tsananin mamaki ta buɗe bakinta da ƙyar ta fitar labaran kai ne daman kai ne majinyacin da muka zo duba kuka ne ko cewa babba cikin halin rashin lafiya da babu tabbas din zai tashi ya girgiza mata kansa cikin tashin tsananin takaici mama ta juya tana girgiza kai ta haɗe da faɗin taɓe ta amma ko a kamar kayo da gani da baka sanar da ni gaskiya al'amarin nan ba da a ce tun farko ka sanar da ni wallahi babu abin da zai kawo nan gurin kuma ko yanzu ma ban makara ba sai dai na gode Allah da idanun sun nuna min abin da na jima ina jiran gani tabbas alƙawarin ubangiji tabbatacce ne shin yanzu labaran ka ga hukuncin Allah ko ka ga yanzu Allah ya mai da kai alhamdulillah da Allah ya nuna min ƙarshen zaluncin ka na tabbatar yanzu ka ga ishara wannan kai ya ishe ka ishara kuma ya zama isna ga yan ba tana kawai nan ta juya da niyyar barin go take suka yi kicibis da matar babba tana dawowa daga banɗaki wani kallon mama ta watsa mata haɗe da sakin tsaki ta yi gaba abunta tsawon biyo ta wani su ta yi tana kiranta amma ko yau yau bata yi ba bare ta tsaya ta saurare ta daidai inda suka yi fakin ta da biki tana jiran fito wasu karaso wani su ta yi ta tsaya kusa mama tana haƙi mama da Allah ki yaƙuri ki ba babba dama ta ƙarshe wallahi na tabbatar yanzu yayi nadama zuciyarsa a yanzu babu komai cikin taban da nadama da dana sanin abubuwan da ya aikata mana ki haƙuri mama tsawar da mama ta kwaɗa mata haddasa mata yin shiru Kat ki sake ki sake cewa komai ki yarinya ce unaisa na tabbatar ba ki san inda kanki kanki hankalin ki cike ba na tabbata da ce ki san wa babban ki ya ya halayensa suke ke suke me ta aikata mana tun can baya ko kaɗan da ba ki taɓa nema musu abubuwa ba ki kyale shi kawai da halin da ya gaji ya Allah ce ta fara sauka a kansa ya ma kodo Allah da abun ya tsaya iya haka haba mai san me yasa kike son tuna da abubuwan da kika gari sai musu nisa juya ce ta kalli ɓangaren da aka yi magana ummi ce tsaye tana kallon ta cikin nutsuwa ta gefe gefen kuma me ne ya faru tsakanin ku wannan sirrin ku ne amma ta tabbatar dole akwai abin da ya haɗa ku da har yasa ta faɗi irin waɗannan kalama marasa daɗin ji amma da Allah ki yaƙuri ki koma ki magana da wannan ba Allah duk da ban san alaƙar ku ta juna ki daure ki koma na tabbatar yanzu babu abin da zaki daga gare shi face kamar ban haƙuri saboda daga ganin alamu ke ta wacce aka yi wa laifi kai ya je ummi ni kawai ku kyale ni don kuma kuka tilasta na kan laifi na koma to ina mai tabbatar muku da ku zama shaida babu dalilin da ya sa na yafe masa laifukan da ya aikata haba mama me yasa zaki na faɗa hakan bayan ko ubangijin ma muna masa laifi sannan mu nemi gafara kuma ya yafe mana bari mu 'yan adam laifin da zai mana fa tabbata bai kai ko da kwacin laifin da muke wa mahalicin ba ya haƙuri ya yafe masa na tabbatar wannan ma kaɗai ai zai sa shi sani ke in ta daban ce ba halin kuɗi ba shi wuta masa bata bata ba wa kowanne amsa ba a haka har su kamar suka fito inda suke tsaye suka nufa har lokacin goma bata ce komai ba game da abin da suka yi roƙon da ta yi roƙonta su Gudun ya bata damar juya ta kama murfin motar da niyyar buɗewa, sai dai motar ayi yi lokin Tsayawa ta ta juya baya tana dafe kanta. Mama dan Allah ku kyale ni Allah haka dan Allah. Shin ba san cewa kuna cutar da ni bane haƙurin da kuke bani? Wallahi ba zan taɓa iya iyawa ba. Ku rabu da ni haka ku ƙyale ni ko zuciya za ta samu salama. Hawaye ne su hawa mata tana kaiwa nan gaba ɗayan su kallon tsantsar mamaki suke binta da shi. Ganin haka yasa sa dukkan suka ja bakuna suka yi shiru ba tare da sun ci gaba da roƙonta ba a kamar ne ya ja muhammad ya yana ba shi haƙuri daga nan kuma ya yi masa salama suka bar harabar asibiti suna masu ɗaukar hanyar gida cikin motar kowa ya yi shiru duk sun kasa magana hasali ma zuciyarsu duk duka ɗauke suke da tambayoyin dalilin da ya sa haka ta faru sun yi jigun a cikin mota a haka suka ƙaraso gida tsayuwar mota harabar gidan ba su na wucewa ɗaya bayan ɗaya jiki a sanye suka nufa ni shiga wasu babu juma'a don suka samu guri suka zauna suna masu kallon mama da ta ko da za ta yi musu bayanin abin da ya sa take tsayawa ta sauri maganar za ta fito daga bakin majinyacin cikin rashin kuzari mama ta ɗago ta kalle su sai da ta sauke dogon numfashi kafin ta fara faɗin tabbas akwai wani ɓoyayyen al'amari da ba ku san da shi ba a tarihin mu amma yau za ku san abin da ya faru da mu a baya da kuma abin da ya haɗa mu da salihu wa labarin gyara zama mama ta yi sannan ta shiga zaune musu asalin labarin da duk wani abun da ya haɗa su da labaran tana kawo a ta ɗago ta kalle su tana sakin murmushi mai kyau shi yanzu ina son ku faɗa min wannan mutumin kuke so na yafi wa duk ta laifukan nan na ta gare mu shiru duka suka yi suna kasa cewa komai don haka kuwa ya sa mama mika ta tattara 'yan matakan kafafuwan da tun hanya kuma tana faɗa Allah ya kyauta bayan barin da gurin a kamar ya miƙe yana kallon unaisa kallonsa ta ita ma tana miƙewa ya tafiya za mu da kai amsa mata yana yi wa ummi sallama ita ma sallama ta yi ta bayansa ko cikin motar ma babu wani hira da suke haka suka koma gida shigar su falon ya kwanta saman kushin yana rufe idonsa kifin inda ya ɗora kansa ta zama tana mai da kansa saman ta a hankali ya juyo yana riƙe ta sosai jinjina bayanta ta tana lumshe idan ta idan ta take ta soma tunanin kan maganganun mama tana kuma wasa da suman kansa saurin buɗe ido ta yi tana ɗauko kansa ya tashi ta faɗa cikin wani irin voice da ya sa shi sauran buɗe ido na kallon ta mai faru sai ya ɓata fuskar sannan ta furta abinci kansa ya dafe yana kifta ido baby a haƙura mana da abincin nan yau kan ko ta yi tambayar kankan ba ta gane miya faɗa ba girza mata kai yayi oke go tana faɗin haka ta miƙe za ta bar da sauri ya dawo da ita yana miƙewa shi ma ya zauna kan cinyarsa ya ɗora ta yana mai da hannunsa ya zagaye ta da su wai be lafiyar ki kalo ko kwanakin nan da nayi magana sai ki fushi menene matsalar ne ni ban da wata matsala kawai dai kai ne kake son haka ke faruwa kansa ya dafe cikin wani yanayi ya fita ni dai yanayi ya mai ni da kaina me ke haddasa wannan matsala. amma ban sani ba shi kenan to tunda ma daga gare ni matsalar take zai yi maganin ta shi kenan ko kada ɗaga masa tana murmushi mu je to in dai ka ci abincin hankali na zai fi kwanciya ka ji mai ne bilis yana ta da kai ya sa shi lumshe yana sakin murmushi cikin nutsuwa ya sumbaci kumatun da sannan ya miƙe suka nufi dani tare tun da ya zauna yake kallon da take ya mutsa fuska haka nan ya ji wani abu a kansa Hannun ta ya riko. ya dawo da ita kusa da shi ya ka bari na na karasa fara tana kokarin koma a kawai ki bar shi zai da kaina to ai gane ni ke yi ko eh, eh kuma ni na ce ki bar yanzu tsayawa ta yi kawai tana kallon a hankali ya janyo ta kusa shi sosai tana kallon sa yana kokawa ɗaga rigarta amma bata hana shi ba cikin da ya sumbata dalilin da ya haddasa mata jin wani abu na yawo cikin jikinta kenan ya wai me kake yin haka ki shiru zan faɗa miki shirun ta idan bata manta abun da ke <laughs> kin yin shirun ta ya jawo mata ba har ya gama abun da zai bata kuma magana ba sai da ya ɗago suna ɗaya sai ki murmushi faɗin baby me a nan yayi yi tambaya na latsa cikin da ta daga waje daga wajen sai tun maranta saurin doke masa rantai tana a rasa menene kake wani matsa min ciki dariya ya saki yana yau ta haba mana sofa nake na tabbatar ka tabbatar da me wai wannan mana ya faɗa yana nuna cikin ta ugu ta kama tana masa wani kallon ƙasa ido dariya ya sake yana kokarin janyo ta ni ka gurin tunda ka fara sa ido babu wani sa ido gaskiya ne kuma abin da yake babu haramci a kansa ko sai kai ai tunda baka yarda ba ni babu abu a ciki na babu wani abu a ciki na kawai ka kana hasashe ne kuma hasashe na son zai zama gaskiya ba dariya ta yi ta juya tana faɗin baka gaji da magana ba ne shi yasa kake cewa ko kuma bamu gaji da yi ba ba amma dai na tabbatar kwanakin nan zai bayyana uhm. na tabbatar kwanakin nan zai bayyana kowa ya gani juya yi ta watsa masa wata uwar harara da ta sa shi shiru yana matsa dariyar da yake niyyar yi gaskiya ni ma ba na san da ni mai karatun da masu sauraron duka da littafin ta tsawaita shi kallonsa ta ci gaba da yi tana nazarin abin da yake shirin yi a hankali cikin nutsuwa ta dawo ta tsaya gefen tana faɗin me kake nufi ne mai oho ni ma ban sani ba amma ki tambaye kanki wato tunanin kafawai ciki ne da ni ko kai ya girza mata cikin jaririn mu da ni ban faɗa miki ba amma dai ki tambayi kanki ko ma menene da ke to idan ba ka kake nufi ba menene nufin ka kake latsa min ciki ɗin ai dama tun da naga kana yawan kallo na san abin da zaka ce ke amma tun da baka yarda ba bani da komai za ka iya aunawa sai ka tabbatar ta shi magana tana mahuɗa masa baki juya tayi don yin guduwa ganin ya miƙe yi komai ta tuna kuma ta yi saurin tsayawa tana dakatar da shi fuskar ta a tsoke a gurguje can gida kuwa tunda mama ta magana ta ji Unaisa ta yi shiru ba da ce ba na da yawa ke mm, yayi kenan ni yanzu sai na ce sai na ta kawo min kawai dai ka ɗauka jefi daidai na ya shiga kicin yana miƙa mata wanda da ke hannunsa ya ki yi saki fi da haka ma Lodiyar ya ke kafin ta ɗauka kiran ta fita kawai dai ka ce dama akwai abun da za ka yi Ana shi ya sa ka kawo min. Yanda ya ga ƙwanda ya mata ya sa ta saurin ɗaukan kiran tana faɗa. Mama na barka da yamma duk abin da ta faɗa sa a kamar ɗaukar kansa a bayan ta yana zagaye hannunsa a cikinta a hankali yana mata fiyar tsutsa haɗe da shafa. Maman mu dai zaki ce ko ya gaɗa mata a kunnen kunnenta. Gani yana neman hana ta magana sa ta shiga raba jikin da nasa. Daɗa riƙe ta yi tsam a sai yana cike da shafa cikinta tun ta shi yasa ba mata magana. Munesa kina ji na ina magana kin shi ko baki ce ko game da abun da na faɗa ko kin shi ko baki ce komai a game da abun da na faɗa ba. Saurin dawa hayacin ta kafin ta yi magana ta jiyo hannunsa yana ya yi sama sauri ta yi ta ɗauke wayan a kunnen tana faɗin ya da Allah ka bari mu ƙara magana. Ai tana faɗin haka mama ta jira ta ji me za ta ce mata ba ta saurin kashe wayanta. karan da wayan ya sa ta ɗago wayan nata daga kodin tana duba tana ganin kiran ya kai ta soke fuska ya kaga abin da ka ja min ko sauran sakin da yana ju jiyo ta kalli juna me ya faru kuma bayan gaskasa ta kashe wayan kuma fa kuma fa ban ji me ta faɗa min ba kunnen sai ya kama yana kallon ta a hankali ta juya ta fita kin ɗin me ya sauka kota yana amshi wayan a ta kiran layi mama ya so mama har kira kusan sau huɗu amma ta ɗauka ba ta ɗau ɗaya ba a ya ya ajiye wayan sa ya bar wajen bedroom ya shiga zuwa wani lokaci ya fito hannunsa ɗauke da hijab a zaune ya tada ta tayi shiru ita kaɗai ko mai take tunani o. Oh. kusa da ta yi dawo ya tsuna da ta tsuke fuska ta ƙi dariya ta kuma ƙya haɗa ido su ya sha shi wushi. don ya san ya taro mat sai da ya sake kallon ta sannan ya sa mata hijabi ya ɗauko takalmi na ya miƙe yana kama hannunta suka fice can gida kuwa tunda mama ta yi magana ta duƙune sa ta yi shiru bata ci ko ba har ta sake maimaita ta nan ma bata yi magana ba sai ranta ya ɓaci tana shirin sake mata magana sai ta jo maganar akmal duk da bata ji me ya ce ba amma ta ji abinda da onesa ta ce wannan dalilin yasa ta yi son kashe wayanta kiran da aka yi mata kuma tana kallo ta amsa damar dalilin kiran tana so su yi magana lokacin da ya dace su koma asibiti kuma babba to kuma sai haka ta faru nan inda take har lokacin da take zaune tana saƙa da warwara ta jiyo sallamar su sauran ɗaguwa da nufi da nufin tabbatarwa su ɗin ne dai idanunsa suka nuna mata kai yi haƙuri fa da karatun nan har suka ƙaraso cikin falon ta kanta na ƙasa ta ƙi da su haɗu a haka suka gaisa sannan suka sami gurin zama mama ce ta kalle shi cikin ɗan kallon tuhuma kafin ta buɗe baki tana faɗi menene dalilin zuwan ku yau kuma inda in ja soma yana niyyar kare su a wajen mama dama fa ganin kin kira waya ba tare da kin faɗi saƙon ba kika kashe mun kira ko baki amsa ba shi yasa muka taho kawai ko dai ko dai ta tsaga maka hankali kuka fito ba Allah ma babu wanta gari ne bai kamata a ce mun zauna ba tunda tunda kika kira lalle ne akwai wani sako mai muhimmanci da son faɗa amma fa mama ba sai ka ce kuma ba ni ma kaina na san bayan da na kira wajen ne tunani dama ba akan komai ne wayar ba ina son na faɗa mata na zaka yi da hali ina son mu je duba babbanta to kuma sai kai mama kai mama ke da zaki bada umarni mu zo kina son ganin mu shine zaki ce har sai an faɗa min dole ne idan kika ce mu zo kafin karfe kaza mu zo din yasa har me yasa har sai kin faɗa min ba haka bane a kamata, tabbas tsakanin mahaifi da miji akwai bambanci kuma na san ka san da hakan to babu bukata a ce na toye haƙƙinka a matsayinka namiji shi yasa ne haka shi kai mama na fahimci mun ke son tunatar da ni tun yanzu idan ashe kuke za mu iya tafiya mu dawo kafin lokacin sallah a'a ba za a yi haka ba ni ma ni na ma kwata zuwa yanzu wani lokacin ma ba haba ma ai ni gani kawai da ce mun jira zuwa wani lokacin ga mu ji yanzu kawai tunda muna da lokaci haka ne